وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون ba abin da mutanensa masu aikata wannan alfasha suka amsa da shi yayin da ya musu inkari face sun ce masa suna masu bijirewa gaskiya ku fitar da ludu da iyalansa daga garinku su mutane ne masu tsarkaka daga waɗannan ayyuka namu, don haka bai dace mu bar su a cikinmu ba.